قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mutanen ƙauyen shin kuna sanar da Allah ne kuna nuna masa addinin ku alhali Allah ya san duk abinda yake cikin sammai kuma ya san duk abinda yake cikin ƙasai Allah ya san dukkan komai babu abin da yake buyar masa don haka baya bukatar ku sanar da shi addininku ko ku nuna masa